الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين المسكين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه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 barkanmu da haduwa cikin wannan masallaci masallacin alhaji umar mutallif wadda ke nan makera a cikin garin funtuwa a wannan jiha mai albarka ta katsina muna fatan ubangiji maɗaukakin sarki ya kare ta daga dukkan sharurruka mahaɗu a yammacin laraba takwas ga watan ramadan ta shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda wannan kuma ya daidai da ashirin da biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ma haɗu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa cikin wannan masallaci muna fatan ubangiji maɗaukakin sarki ya tsayar da mu kan daidai muna cikin suratul baƙara kafin mu ci gaba da karatu akwai wata shubuha da muke so mu yi ta ko raddi ga ɗaya daga cikin masu da'awan alkur'ani zalla wato mala ibrahim Suka, wadda naji yana ambata hadisin jabir ibn abdullah wadda yana cikin bukhari yana cikin muslim Hadisan da jabir dan abdullahi ya ruwaito shi game da tarihi ko abin da ya afku lokacin da kureshawa suke neman jaddada gina ɗakin ka'aba malaman tarihi kamar al'imamu tsabari da su ibnu ishaq da al'imamu ibnu kisham al'andalusi duk sun ce wannan ya faru kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara biyar wato yana ɗan shekara talatin da biyar kenan shine zance mafi inganci jabir ɗan abdullahi ya ruwaito hadisi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam shi da babbansa Abbas Abbas dan Abdul Muttalib suna ɗaukan bulo ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam yana ɗaukan bulo Abbas yana ɗaukan bulo don gina wannan ɗakin Ka'aba to sai Abbas ya lura cewa bulan da manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam yake ɗauka yana iya cin masa kafaɗa. sai ce to ya amfani da izarinsa mana sai ya dora a kan kafaɗarsa ya yi gambo don ya ji taushi wajen ɗaukan wannan bulo da yake yi to wannan sai ya zanto dalilin da ya sanya tufafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zame wani ɓangare na jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana har ma ma'aikin Allah ya maza ya duka har firgicin wannan ma ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya suma kamar da hadisin ya tabbatar daga nan ya ce fama ru'ya ba'da da zalika uryana ba a ƙara ganin wani ɓangare na jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba da wannan to shi malam ibrahim ya ya musu suka sai yana fassara fama ru'ya ba'da da zalika uryana wai ba a taɓa ganin ba a ƙara ganin tsaraicin ma'aikin Allah ba sai yana fassara haka ɗin da bayyana da tsaraicin ma'aikin Allah auratun mughallaza wato babban al'auran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yana fassara shi da cewa hadisin ya ce ma'aikin Allah yi tsaraici yana nufin ma'aikin Allah yayi tsaraici an ga al'aurarsa wai daga nan ba a ƙara gani ba to wannan fassara irin yadda kai kaiwa hadisin ba wani wanda ya fassara hadisin a haka cikin magabata ko kankani da farko dai ka sani cewa in aka ce al'aura ba fa ana nufin al'arabci in aka ce auratun al'auratu ba ya ana nufin al'auran mutum babba ba wani bangare na jiki ma ana iya kiran shi al'aura an gane ko ko da ba inda ba a so a gani ba hatta ciki hatta kafaɗu don ana iya kiransa al'aura dukkan wani sirrinka wadda ba kowa kake iya bayyanarwa ba mun gane ko yanzu da za ka sanya wando ya gwiwa ya rufe cibiyarka ƙirjinka nan ai ba kowa za ka so ka bayyanar masa da ƙirjinka ba to duk abin da ba kowa kake so ya gani ba ana iya ce masa al'aura mun gane ko za ka ji al'ur'ani ya yi amfani da wannan ya ambaci al'aura kuma ba wa yana nufin al'aura babban al'aura ba domin Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qala ta'ifatun minhum ya ahla wa iz ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u hmm. wa yasta'dhinu fariqun minhum an ya yaquluna in إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا نعم كاقع الله مدوك تنسر كيتي وإذ قال طائفة منهم يا أحلى يا سريب لا مقام لكم فرجعوا ويستعذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا أورا وما هي بعورة وتؤكد أن بتاع الأورة ba ana nufin babban al'aura ba mun gane ko kuma a cikin suratun nuri ai Allah ya nuna haka dan ya faɗi lokuta guda uku wanda yake ana neman ƴaƴanku da bayanku su rika neman izininku kafin su shiga wajenku mun gane ko a ciki sai Allah ta'ala ce wa hina tadauna thiyabakum min az-zahira wato lokacin da kukan dan cire tufafi saboda garjin rana haka kaga ai ba tumbur kake zama a lokacin ba amma tare da haka Allah ce salasa auratin lakum waɗannan lokutan al'aura ne gare ku wato in aka ce al'aura su da yawa a larabci ana nufin abin da ba kowa kake so ya gani ba mun gane ko shi ake kira al'aura wannan ya sanya da yawa daga cikin malamai magabata da suka fassara wannan hadisin sam sam sam ba su fahimci bayyanar al'auran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin ba misali bari fara mana da al'imami ibn al-jawzi al'imami ibn al-jawzi wani babban malami ne da aka yi a duniya duk wani ɗalibin ilimi ya san shi inkuludin shi ya malam ya haya musu suka da ba yadda za a yi ce bai sa al'imami ibn al-jawzi da rubuce-rubucensa ba malami ne wanda ya yi musulunci kafin mu yi ya zanto malami kafin duk wani wanda zai zanto malami a yau ya zama babban malami ne amma a cikin littafinsa ya rubuta littafi ya sa wa littafin suna kashful mushkil min hadisu sahihai a cikin wannan littafin da ya zo kan wannan hadisan sai al'imami ibn jauzi yake cewa wa zahiru abinda ya bayyana cikin wannan hadisai na jabiru ne abdullah anna رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جزاء الانكشاف جسده ما يكن الله يا saboda bayyanar jikinsa ba bayyanar al'aurarsa mughallada ba dan bayyanar jikinsa sai ce wa laysa fil dalilun ala anna kun kashafa shay'un min auratihi a cikin hadisin sam ba wata gaba da ta nuna cewa wannan abu na al'auran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta bayyana jikinsa ne ya bayyana ba al'aurarsa ba haka al'imami ibn jauzi ya fassara hadisin ya kora su tun hijira na da shekara 597 kusan shekara 1000 da rasuwansa a yau mun gane ko to haka al'imami ibn hajar al'askalani wadda shi ya rasu hijira na da shekara 852 da zai yi fassaran hadisin a cikin fatkul bari sai ce wa fihi annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana masunan amma yustaqbahu qabala al-bi'sa hadisin ya koyar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato hadisin yana karantar da mu cewa farin da kada sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kiyaye shi Allah ya ba shi kariya game da abin da yake mare kyau tun kafin ma Allah ya aiko shi wa ba'adaha haka Allah ya ci gaba da baki kariya wajen bayyana ko yin wani aiki da baki da kyau bayan an aiko shi kenan su malamai ba su fahimci wani suka ma'aikin Allah a ciki ba ba su fahimci bayyanar al'auran annabi sallallahu alaihi wa alihi cikin hadisin ba haka al nawawi a cikin sharhin da ya masu sahihu muslim da ya zo kan wannan hadisai na jabir hadisin sake gina ɗakin ka'aba da ƙureshawa suka yi wanda abbasan abdulmutsalif yake faɗin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa ajiyar sallam har wani ɓangare na jikinsa ya bayyana daga nan ba a ƙara ganin wani ɓangare na jikinsa ba shi ma al'imamin nawawi sai ce wa fi hadal hadisi bayanu bayanu ba'azi akrama Allah subhanahu wata'ala bihi rasulahu a cikin wannan hadisin akwai yin bayani kan kaɗan wani ɓangare daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya girmama shi da su mun gane ko wa annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana masunan lalle ma'aikin Allah Allah ya kiyaye shi muhaimiyan fi sigarhi Allah ya bashi kariya tun yana karami anil qaba'iki wa akhlaqil jahiliya daga dukkan wani abu mare kyau da ɗabi'u na jahiliya da haka fassaran da kai ma hadisin na cewa hadisin ya nuna ma'aikin Allah ya yi tsaraici to tun daga nan wurin ka bashiri ta rani wallahi sam sam sam su magabata in ka karanta sharhin hadisin ba ba su fahimci tsaraicin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta bayyana a cikin wannan hadisin ba ba su fahimci haka ba samu wancan littafi da na ambata kashful mushkil na al-imam ibn jawzi da sharhin da al-imam ibn hajar da al-imam suka yi ma ainihin hadisan sannan tambayar ka ta biyu kace jabir dan abdullahi wanda shine marwayacin hadisin wai ai ka bincika a bincike na tarihi sanda aka jaddada ginin ɗakin ka'aba ma fa a haife shi ba bai ma zo duniya ba to amma ga shi ya wannan hadisin sai ka ɗauka cewa tunda ya to hadisin yana nuna an jaddada ginin ɗakin ka'aban yana wurin kenan ai ba haka ruwaya take ba malam musu suka Mun an ce ruwaya ana nufin at-tahammul was-sima ruwaya sahabi wani abu zai iya afkuwa ba ma shi a duniya amma bayan ya girma addinin musulunci ya zo ya zama sahabi sai wani sahabin da abin ya afku da shi sai ya faɗa masa mun gane ko yanzu ai jabir ɗan abdullahi ai ya ga abbas ɗan abdulmutsalif abbas ɗan abdulmutsalif kuma shi yana nan aka jaddada ɗakin gina ɗakin ka'aba da haka zai iya yiwa abbas ya faɗa wa jabir shi kuma jabir sai ya ruwaito hadisa wannan a ilimin hadisi shi ake ce masa mursalu sahabi al-imam ibn salah da al-imam ibn hajar da ibn hajar wato da al-imam an-nawawi yahya ibn sharaf duk a rubuce rubucen su kan ilimin hadisi sun tabbatar da abin da ake ce mashi mursalu sahabi mun gane ko mursalu sahabi ana karba in sahabi ya bada wani labari ko da labarin ya afku kafin a haife shi to in dai irsalin na sahabi ne wani sahabi ya faɗa masa shi sahabin ya daɗe tsoho ne da daɗaɗɗe ne sai wani matashin sahabi ya zo ya cimma wannan dattijan sai dattijan sahabin nan ya faɗa ma wannan saurayin sahabi wata magana to shi sahabin matashin da ya ji maganan wajen wancan dattijan in ya zo zai ba da labari ba sai ya kira sunan dattijan ba sai ya faɗa abin da ya faru kawai abinda ke ciki kadai yayi irsali ya cire sunan wancan dattijan sahabi ya ba da labarin kai tsaye to in dai irsali na sahabi ne ana karba mun gane ko ba zai iya yiwa ka rika yin hukunci kan hadisan ma'aikin Allah alhalin baka san ilimin hadisi ba na taba jin sai yana magana dangane da hadisan da suka zo game da mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce to yace ya ma'aikin Allah zai yi hadisin bayan ya mutu sai a wurin shi in an ce hadisi shine kadai maganar ma'aikin Allah ko aikinsa ko tabbatarwansa cikin abin da malaman hadisi ke kira hadisi akwai hadisin da ake cewa hadisin mawqufun sahabi wata magana ko wani aiki duk abin da aka danganta shi ga wani sahabi ba sai ya isa izuwa ga ma'aikin Allah ba to sunansa mai hadisi inda sahabi zai ba da labarin rasuwan ma'aikin Allah da abin da ya faru sai a ce a hadisin wani an ce kaza mun gane kai maganar tabi'i ma a istilahin malaman hadisi takan ɗauki ma'anar hadisi domin akwai hadisi maqatu'i shine maganar maganar tabi'i mun gane ko to dole kafin ka shiga abu sai ka san shi babu cin mutunci ko kwara ɗaya a cikin hadisin jabir ga ma'aikin Allah domin magabata ba su fahimci bayyana wato bayyanan al'auran ma'aikin Allah al'auran da kai kake nufi ba mun gane wani bangare na jikinsa ya bayyana ba wai babban al'aura ba ina fatan mun gane wannan da kyau in kuma ka ce kadai za a ɗauki irin wannan a ce ai ta mummunan fassara ana mummuta fassara to da yawa ma sai a ce ta a cikin alkur'ani in an ce al'auran annabawa ta bayyana a fassara da wancan mummunan fassaran irin taka cewa babban al'aura wannan ba annabin ne ta bayyana hatta alkur'ani ma sai a ce a cin ayon alkur'ani kenan akwai wulakanta wasu annabawa wanda yake ba haka bane ba kuma mun gane ko misali Allah ta'ala ce fadallahu ma bi gurur fadallahu ma bi gurur hmm. falamma فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة الجنة سنع الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها كنت الله ما أوكي كنسر كينا بعد لا بعد النبي آدم لوكتين دا شيطان ya yi ta ƙoƙarin sai ya zuga shi ya ci wannan bishiya ya ce fadalla kuma bi haka ya ɗora su a kan ruɗi falon ma za ka shajara bayan sun ci wannan itaciyar badalla kuma sau'atu kuma to shi kenan sai al'aura su ta bayyana to sai ka ce al'aura ce mu kalla ka yi ka muna na fassara an gane ko daga na a shiga cikin cin mutuncin annabawa haka lokacin da Allah madaukakin sarki ya faɗa game da annabi Musa ya ce ya ayyukan ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa kar ku zanto kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa an gane ko ta ya suka cutar da annabi Musa waɗanda suka ce wa annabi Musa yana da gwiwa. sai da yaje yana wanka sai tufafinsa ya tafi an gane ko shine yace fa barra'a fa barra'a Allahu mimma qalu sai Allah ya kubutar da shi so duk abinda baka san shi baka bar ma ahlul fanni ilimin hadisi ba wai kawai ana shigan shi ne da ka ba babu wani hadisi kwara ɗaya wanda yake a cikin sa akwai cin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda ya inganta sai dai in zaka yi fassaran kai da kanka amma inda dai zaka koma ya magabata suka fassara hadisin wanda kuma dama Allah ya ce duk al'amarin shari'a na addini al'amarin rayuwa duk abin da ya rikice muku ku koma wajen manyan malam. wa idza ja'akum amrun min al-amri aw al-khawfi wa idza ja'akum amrun من الأمن hmm. Wa الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الله تعالى وإذا جاءكم أمر من الأمر أو الخوف أضاءوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم سيتي لعلمه الذين يستنبطونه منهم أولي الأمر منا من يمن يمال منا إرنس إمام مالك بن أنس irin su al'imamu shafi'i al'imamu shafi'i na da littafi sunan littafin ar-risala ka je ka cimma yadda ya tabbatar da bin alƙur'ani da hadisi kafin shari'a ta kammala sai an ba alƙur'ani an ba hadisi Allah ta'ala ya tsare mu a ƙarshe akwai babban malamin mu Sheikh Kabiru Gombe ya ambace yana ambatan wata nukuta wajen raddi ga shi masussuka sai ya ce janas to masussuka ya saba ya ji ana cewa jinas galibi a makarantun larabci da littattafan balaga jinas ake cewa to amma janas ɗin ba ta halatta sai fito yana masa raddi ya ce wai san ba a cewa jinas an gane ko a ba daidai ba ne kai ne ba karanta inda ake cewa jinas ba ana cewa jinas ka sai ka samu littafin tajul arus tajul arus na babban malami al-murtaba ɗaya daga cikin manyan malaman lugha za ka ji da ya zo lafazin aljinas amma da ta jimun da nunin da sinon sai ce aljinasu ana nufin almushakalat akan ce ja janasahu mujanasatan wajinasan sai ce wa hukiya fi ilfatku wa hukiya fi ilfatku an ruwaito akan ce janas yadda ake cewa jinas to kuma akan ce janas da haka malam kabiru ba bai kuskure ba kai na iya karatunka kadai abin da ka sani jinas to amma a karanta maka a mata a karatu na lugha galibi malaman balaga sun fi cewa jinas to amma a lugha akan ce janas kuma dai akwai da yawa daga cikin malaman balaga sukan ce janas mun gane ko karanta littafin tajul arus babban kundi na sanin kalmomin larabci Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to jama'an musulmi kafin mu ci gaba kun san cewa muna da tsari na taimakon marayu wadda kuma muna da buri babba alhamdulillah kamar yadda muka faɗi a jiya wannan majalisi sanadiyar gudunmuwan da kuke badawa da addu'o'inku har aka iya samun makarantar naziri da firamare na farko a jihar katsina wacce aka samar da ita fafosili don marayu kadai kuma yanzu haka akwai marayu a ciki yan naziri da yan firamare suna karatu kyauta a ba su kyauta a ba su kayan aikin karatu littattafan karatu kyauta a kuma koya musu karatu kyauta to babban burin ma a wannan majalisi shine ya za a yi wannan firamare ɗin ta samar da sakandare ana nan sakandare ɗin kuma ta samar da hostel domin a yi establishing boarding mun gane ko wannan ba zai yiwu ba sai da taimakon Allah sannan da gudunmuwan 'yan uwa musulmi to wannan makaranta da aka gina sakamakon wannan tafsiri da aka fara tafsiri na ƙasa a nan fotuwa alhamdulillah yana da account ɗinsa wadda muke neman duk wanda ya saurari wannan bayani ya taimaka saboda Allah domin bunƙasa wancan makaranta da kuma samarwa makarantar da sakandare da ma bodin wato ya zanto daga yankin funtuwa funtuwa local government makarantar ta zanto ta katsina sir gaba daya duk inda wani mara yake a jihar nan za a kawo shi yayi karatu kyauta so jama'a a bada gudunmuwa saboda Allah da haka wanda ya ga cewa zai tura wani abu ga account number na makarantar 00 00 sannan 1 sai 0 sai 1 sai 9 8286 zan maimaita account din na touch bank 00 10 19 8286 touch bank za a ga funtuwa orphanage and educational development initiative gashi nan shine sunan account din kenan duk wanda yake bukatan ya taimaka ya taimaka saboda Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah ta'ala ya ba mu nasara to yan uwa musulmi in ba ku manta ba karatun mu na suratul cikin suratul baqara zamu tashi zugina lil ladina kafaru na'am زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا نعم والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء الله بغير حساب الله تعالى تزين للذين كفروا الحياة duniya. an kawata wa kafirai rayuwar duniya shi yana son ta rayuwa a duniya ya waddu a haduhun lauya ammaru alfa sanatin wa ma huwa bi muzahzihi anil azabi ayyu amma shi ɗayansu so ke ta zama a duniya saboda an kawata musu rayuwar duniyan nan suna ganin ita ce komi nasu an gane ko da kafirai da waɗanda suka ɗauki ɗabi'u irin nasu wa yaskharuna min alladhina amanu kan haka suke izgili suke tsiya suke gori ga mummune mutanen kirki wadda su suke fifita lahira akan duniya Allah ta'ala ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah duk waɗanda suke suka ji tsoron Allah suka tsaya suna taka tsantsan da duniya suka ɗauki duniya a matsayin hanyar wucewa zuwa lahira to duk ɗiyan da wanda suka miƙe ƙafa a duniya suke masu kasu damu sani cewa su masu jin tsoron Allah masu fifita lahira akan duniya su suke saman waɗanda suke fifita duniyarsu akan lahirarsu a rangobar kiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabin Allah ta'ala yana azurta wanda ya so ba tare da hisabi ba Alamatu Sa'adi a cikin tafsirin sa Taysirul Karim Rahman fi tafsiri kalamin Mannan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa yace yukhbiru ta'ala Allah ta'ala yana bada labari annal ladina kafaru billahi wa bi ayatihi wa rusulihi kun ga waɗanda suka kafirce ma Allah suka kafirce ma ayoyin Allah suka kafirce ma manzannin Allah walam yanqadu li shar'ihi basu jawu zuwa ga shari'ar Allah ba suna tirjiya ma shari'ar Allah in Allah ya ce su zo ba za su zo ba in ya ce su tsaya ba za su tsaya ba basu jawu basu sadu da sun mika wuya ga dokokin su ba annakum zukkinan lakum alhayatud dunya irin waɗannan mutane masu fifita duniya akan lahira su kam an ƙawata musu rayuwar duniya fa zayyana fi a ayunihim wa qulubihim sai duniyar ta yi kyawu ta cika da ado a idaniyansu da zukatansu farabu biha wata ma'annu biha sai suka yarda da duniyar suka samu natsuwa suka yi zama-zama irin na dirshan a duniya alhalin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce ka zama a duniya kunki duniya ka annaka garibun au abiru sabilin ita duniyan nan ka zama kamar wani baƙo da ka zo cirani za ka ci rani ne ka batta ko ka zanto kamar mai tsallaka titi yanzu wanda ya zo zai tsallaka titi ya ga ta kwanta ya mimmike kafa ya shane-shane to duniyar nan ka zama yadda ka san wanda ya zo cira na cikinta zai tafi ya batta wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwanta akan zana ina fatan kun san zana irin wato kaman ka ce tabarman ka jinjiri ina irin tabarman nan da ake sakawa da kaba amma ita ce zana ba zana ma da ciyawa doguwa haka ake ake tukata an gane ko to an saka wata tabarma amma tabarman ta ciyawa ce sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwanta akan wannan tabarman ciyawan karkashin wata bishiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai fuskar sa duk ta yi zane alaman mutum ya kwanta akan wani abu mai zane kaga fuska za ta nuna to sai fuskarta ta nuna alaman zanen wannan abu sai umar ɗan khattab ya zo ya cimma ma'aikin Allah ya farka duk fuskar shi da wannan zanen tabarma sai umar ɗan khattab ya ce ga shugabannin kafirai suna kwanciya akan manyan katifu manya-manyan wurare ya rasulallah kana annabin mu annabin Allah bai zai sa kwanta irin wannan wuri ai kafi karfin nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace haba umar ma li wa duniya haba kai umar me ya hada ni kuma da duniya ma ana illa karakibin istadalla ba istadalla ta'ata shajara ko ma ana illa karakibin istadalla ta'ata shajaratin faraha thumma tarakaha ai misali na a duniyan nan ban wuce wani mutum wanda yake matafiyi ne ya ɗan ga wata bishiya ya tsaya ya huta in ya gama huta kuma sai zai tabi garinsu da haka duniyan nan kamar ɗan wani wuri ne na ɗan wucin gadi amma asalin garin wa na dindindin shine lahira duk mummuni na gaske ya fi fifita lahira akan duniya amma da yake ba da gaske ke yi ba su ne suka natsu da duniya su hankalinsu ya kwanta su ji kamar ka a tashi alkiyama su ji kamar ba mutuwa an gane ko amma kai mummuni kullum hankalinka na me za ka yi don ka samu lahirarka me za ka yi don ka inganta kabarinka ka tabbatar da cewa duniya ba mu zo zama ba duniya tamfurari ce ta wucin gadi ne na wani lokaci ne za a bata amma mutumin da ya sulu ya yarda da duniya ya yarda da fasikanci da rayuwa ta ta hole rayuwa ta ta more ba tare da tuna Allah menene dokokinsa ko iyakokinsa ba ba tare da tana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menene dokokinsa ko iyakokinsa ba waɗannan su ne wanda suka natsu da duniya an gane ko alama na nuna cewa suna ganin kaman ba za a tashi alkiyama ba shine Allah ta'ala ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون الله يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا kun ga wanda ba sa sa ran za su haɗu da mu ba sa fatan haɗuwa da mu za ta yi musu kyau su ba ta lahira suke ba wa rabu hayatid duniya sun yarda da rayuwar duniya wasu ma'annu biha sun natsu ɗari bisa ɗari su sun ɗauka da kawai daga duniya sai kaduna ba haka ba ne daga duniya sai lahira wallazina kum an ayatina ghafilun za a ga ire su. suna rafkana ma daga ayoyin Allah mun gane ko amma kai mummu ne mutumin kirki kullum hankalinka na ga lahirarka ina fatan mun gane shine babban malami al-Imam sa'adi yace fasarat ahwa'uhum wa iradatuhum wa a'maluhum kullu halaha sai ya zanto san zuciyarsu da dukkan wata manufa su da dukkan wani aikinsu gaba ɗaya suna yi ne don duniya in ka ga yana yin wani aiki yayi ne don samu duniya in ka gayi wani yunkuri yayi ne don ya samu duniya fa aqbalu alaiha wa akabbu ala tahsiliha suka fuskanci neman duniya gadan gadan suka gurfana wajen tattara duniya wa azzamuha za ga suna girmama duniya suna rigajin dinta alhalin ma'aikin Allah ce ba ta wuce fifikin sauro ba a wajen Allah mun gane ko wa azzamu man sharaka kun fi sani'ihim sai ga suna girmama duk wanda ya zanto irinsu duk wani mayan kuɗi mayan duniya zai iya siyar da lahiran shi don ya samu duniya zai iya sadaukar da ya tafiya ya sacrifice din lahirar ya haƙura da lahira don kaɗai ya samu duniya yanzu duk wanda zai tsafi ko ya kashe wani ko ya wani mugun abu kaɗai don ya samu duniya to kai ka san wannan cikka babu ya fifita duniya akan ina akan lafiyarsa to za ga ire-iren su in suka haɗu da junansu masu fifita duniya akan lahira alhalin wal akhiratu khairun wa abqa lahira wallahi tafi duniya bal tu'siruna al hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa ko kuna fifita rayuwar duniya alhalin na rantsi da Allah lahira tafi duniya su mutane ya alamuna zakiran min alhayatid duniya. ya zahiran min الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وتسنى سنة ظاهر الدنيا نكوي أما صرف كان باتا ببين إذن تقوم شيدا الله تعالى يتتلي على آخرة to su ire-iren waɗannan mutanen da duniya kaɗai suke neman su tara Allah zai jama'a malan wa'adda da ku ya sabu an na mala ko akala da ku Allah ce kalla la yunba zanna fil hutama wa ma adraka man hutama narul lahil allati tattaliu abida. al-afida alladhi jama'a malam wa addadahu ya tattara kuɗi ya taskace ya tara ya ije ya adana ya sabu anna malahu a haladahu shi ya ɗaukawa in ya tara kuɗi mai yawa ba zai mutu ba da aka sai ya tattun ɓelen shi yadda yake so mun gane to ire-iren waɗannan kai mutumin kirki in ka zo kana so ka nuna a'a kar a ci haram kar a saba ma Allah a tuna mutuwa a tuna lahira a tuna kisabi a tuna aljanna a tuna wuta to zaka cin masu su waɗannan mutanen ɗan duniya ɗin wahtaqarul mu'minina suna kaskantar da mu'minai in kana so ka rika nuna subhanallah inna lillah kana nuna jin tsoron Allah ka kai ba za ka ta haram ba an gane ko to sai ga suna walakanta ka kai ba ka da wayo kai ba kauye wastahza'u bihim sai ga tunawa masu titi ta lahira akan duniya izgiri in an ga cewa kai kamamman mutum ne mai kamewa baka yadda a taron ba baka yadda a yi hudda da matan banza da kai ba baka yadda a yi duk wani abin da zai fusa ta Allah da kai ba to sai a ɗauke kawai kai kana da ignorance kai baka da civilization baka da wayewa kai kana da kalfiya kai baka da cigaba a tunaninka kai kana cin tuwo da miyan tiya sai a fara maka iske wa qalu haula imanna Allahu alaihim min bainina sai su rika gori suna duba waɗannan makaskanta ko waɗannan ne za su yi suna da wata baiwa na wani addini sai kuma suna yin tsiya wa hadha da'fu qulihim wa nadrihim al abin abinda ya kai su ga haka raunin hankali ne hankalinsu ne ba su da hankali mai yawa an gane ko ba su da hankali so da yawa ko a ma'aikata ne ko a kasuwa ko a wajen wani taruwan mutane hidiman siyasa ko hidiman gwamnati hidiman kamfanoni ko hidiman yau da gobe in kana nuna taka tsantsan da cewa kai abin da Allah ya hana ba ruwanka ba za ka shiga ba in za a yi wani abu na iskanci da sharholiya wadda Allah ya hana kai kai baya ba za a yi da kai ba to sai ga ana ba kallon hadarin kaji ana ganin ka kai baka da wayewa kai baka da ci gaba kai kana rayuwa irin na mutanen da ana maka dariya an gane ko game da Allah madaukakin sarki yace innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين نعم سيتي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون نعم. على الأرائك ينظرون كنت الله تعالى أولا سورة يا بينا وانا ذاكر الكفادح وانا متاشي يزنتي نامو Allah ta'ala ce innal ladina ajramu kun ga mujrimai mutanen banza fasikai mutanen da ba na kirki ba kanu min alladhina amanu yadhakun in aka haɗu ko a ma'aikata ko a wuraren taruwan jama'a in mummunai ustazai mutanen kirki masu kamewa sun bayyana su ba za su ci haram ba su ba za su saba ma Allah ba su ba za a iskanci da su ba to marasa kunya tsararru sai su rika nuna su suna da wayewa da aka sai su rika ma waɗancan kamammun mutane wanda suke suke kamewa ba su yadda sabon Allah ba sai su rika masu dariya zanu min alladina amanu yathakun wa idza marru bihim yatagamadun har ma in sun za su wuce sai su rika zunguran junan su kalli wancan ba kauyen ji wancan ba gidajen ji shi bi shi da wando din gilalle kamar zai tsallake wuta ji bi shi can da wannan gani shi kaga ba kauye gara haka sai su rika dauka cewa wai kai da baka ka tsaya da shiganka na addini da kamalarka da tarbiyarka ko a take da saka ake ɗaya ga yaro daga nan kuntuwa an ba tarbiya an ba shi komi amma yana zuwa ɗaya daga cikin tashiyar. shi kenan sai ya tuge jallabiyar ya tuge kano state ɗin sai nemo ga fikaggiyar riga sai ya ɗana sai ya ɗan mara wuya shi kamar ɗan buri sai ya zazzago wando wai up kenan sai <laughs> kenan wai up kenan an fitar da sai an gama zaunai an gane ko so in har bai yi haka ba kuma wai sai a ɗauka cewa shi gara ne shi kenan yana da yana shi yana fundamentalism yana da fundamentalism yana da tsatsauran ra'ayi a irin haka fa ya taɓa faruwa ba. ɗaya daga cikin matasan mu a jami'a yana hostel fa a ɗaki yana sallah sai ga abokan shi maza da mata sai ji suna nukin kofa za su shigo da ya ji muryansu kawai sai wuce da press up zai sujuda ne ba a sujuda yake wai shi ƙauyenci ne su zo su ga yana sallah sai ai yana da tsatsauran ra'ayin addini da aka sai mi da bayan shi shi ke na sai shiga daga baya wai training kawai yake shi yanzu aka sa yake ga a ga yana sallah shi yin an ga yana sallah za a ce yi fakon Allah ta'ala ya tsare mu Shi ne Allah yake ba da labari ce mujirmai masu laifi fasikai fajirai in suka ga mutanen kirki kamar mu dariya suke masu in ma sun gansa hannuna suke suna kauyantar da su wa ya ta gama zon, wa idan kalabu ila ahlihim kalabu fakihin in ma sun koma wajen iyalansu da 'yan anguwansu sai su dinga waɗancan dariya in sun gansu wa izara auhun kalu inna ila dallun in sun gasi kai kaga waɗancan garorin garorin ba su da ci gaba batattu garori ba su da ci gaba amma duk Allah dan har suna ganin cewa wai su waɗannan wa idara akum kalu inna ila dallun waɗancan ai batattu ne su masu kiyaye dokokin Allah ne to amma Allah ya lallashe su فاليوم الذين نعم. آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سوى الكفار ما كانوا يعملون شو ماذا سرامة هل سوب الكفار ما كانوا سوى الكفار ما كانوا يفعلون هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون ثم ماذا سرامة إن تضحكوا منا fa inna ko in tafharu minna fa inna nafharu minkum kama tafharun in kuna mana izgili mu za mu dawo mai maku izgili ran gobe alkiyama da karka damu in zaka ba addini wani ya maka ba kauye wani ya ce maka ba kawaye ba karka damu ka riko da addinin ka duk inda kake ka je da musuluncin ka da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin kun ga ita gidan duniya wallahi gida ne na jarrabawa da jarrabawa an zo ne a guda wata ya hasulu shaƙa'u fi hali ahalil imani li ahalil imani wal kufran wata ya hasulu shaƙa'u fi ha li ahalil imani wal kufran bal almu'minu fi duniya wa inna lahu makrah wato a duniyan nan an zo ne a gwada kowa don a gano wane ne zai yi imani sannan wane ne zai yi kafirci alhamdulillah ma shi mummuni wa inna lahu makruhun ko da wani abin da baya so wani abin ki ya same shi fa innahu yasiru wa yahtasibu to zai koma ya natsu ya nemi ladan wannan abin da ya same shi mare kyau wajen Allah fa yukhaffifa Allahu anhu sai ga Allah ya rage mashi radadin wannan damuwar bi imani sanadiyan karfin imaninsa wa sabarihi da haƙurinsa ma la ya kunu da gairihi abinda yake inda wani ne ba mummuni ba wani wata fitina ta afka masa sai ya hauka amma kai mummuni kana da yaƙinin duk abin da ya same ka lada Allah ta'ala zai baka an gane ko wa inna mashanu kullu sha'an wa tafdilul haqiqi fi dar al-baqiya wallahi jama'a hayewa dukkanin hayewa fifiko dukkanin fifiko shine mutumin da ya fifita ya haye a rangoba alkiyama fali hada kala ta'ala shi yasa Allah ya ce wallazi nattaqaw fawqahum yawm alqiyama wanda suka ji tsoron Allah a duniya suna saman yan banza da mutanen banza a nan duniya an gane a rangoba alkiyama ku mutanen kirki duk mutumin kirki Allah zai ɗaukaka ya sama da mutumin banza فيكون المتقون في اعلى الدرجات sai zanto su mutane masu tsoron Allah suna a aljanna a wuri mafi daukaka mutamattiina bi anwa'in na'imi was surur mutanen kirki a rangoba alkiyama za su ji daɗinsu. da mabambantan jin daɗi a ran lahira wal bahadati wal qubur da annashwa a lahira wal kufaru su ko kafirai da waɗanda suka ba hanya irin na kafirai tahtahum fi da darakat suna can kasan wuta mummune kuma suna saman aljanna mun gane ko na bi anwa'il azabi wal ihana su mutanen banza za a dinga azabtar da su da mabambantan azaba da walakanci wa shaka'is sarmadi da rashin arziki na har abada allazi la muntaha lahu wanda bai da karewa duk wahalar da kake sha a duniya akwai ran da zai kare amma walhalar lahira ba mai karewa bane wanne ka zaba an gane mun maka zabi wahalar duniya sama da wahalar lahira fa fi hadhihi al-aya a cikin wannan ayar tasliyatul lil mu'minina ana lallacin mummunai masu riko da addini masu kula da sallah da makamantansu wannan ayyun alal kafirina sannan ana jajantawa kafirai da sauran mutanen banza mun gane ko ana jajanta musu walamma kanat al-arzaqu dunawiyya wal ukhrawiyya to a lokacin da ya zanto arzikin duniya da na lahira la tuqsalu illa bi taqdirillah ba a samun arzikin duniya sai in Allah ya yarda ba a samun arzikin lahira ma sai Allah ya yarda walan tunala illa bi mashi'atillahi ta'ala ba a samun arzikin duniya da lahira sai Allah ya so to shi yasa qala Allah ta'ala sai Allah ya ce wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin Allah yana azarta wanda yaso ba tare da hisabi ba in yaso kawai zai baka farrizqu dunawi arzikin duniya ya hasulu lil mu'mini wal kafir da mummuni da kafiri duk suna samun arzikin duniya wa amma rizqul qulubi min al ilmi wal imani amma kun ga arzikin zuciya wadda kuma shine arzikin lafira na a ce Allah ya baka ilimin addini da aiki da shi kuma Allah ya baka imani ingantacce karɓaɓɓe a wajensa wa muhabbatin laki Allah ya baka sansa ya zama yana son ka kana sansa wa khashyati Allah ya baka jin tsoronsa wa raja'ihi ya zanto kana fatan samun kyakkyawan makoma wajen Allah wa nahwi zalika da makamantan wannan fala yu'tiha Allah baya bada waɗannan abubuwa illa liman yushibbuhu sai ga wanda Allah yake san shi an gane akwai wanda za a bashi duniya ba a bashi lakira ba akwai wanda za a bashi lakira ba a bashi duniya ba akwai wanda za a haɗa masa jiya duka shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin wani ingantaccen hadisi yana cikin sahihu jami'in sagir hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace innama dunya li arba'ati nafar mutane nau'i hudu ne tawaga hudu ne a duniya na ɗaya. group 1 sune wadda Allah ta'ala ya ba su dukiya abdun razaqahullahu malan wa ilman Allah ya ba mutum dukiya ya ba shi ilimin addini ya ba shi addini ga maɗuɗin dukiya Allah ya ba bawa ba talaka ba ne sana a gefe guda kuma sai ka Allah ya ba shi addini kula da sallah farallai da nafulfuli kula da azumi farallai da nafulfuli amfani da dukiyarsa wajen ciyar da addinin musulunci gaba amfanin da duki da dukiyarsa wajen dakile dukkan wani sharri cikin al'umma akwai waɗanda Allah yakan haɗa masu kaga an ba su duniya kuma an ba su san Allah san annabin Allah an ba su addini annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce wannan group din wa hada bi afdalil manabi wannan sun fi kowa morewa Allah ya sa mu cikin su to sai bawan da shi kuma an ba shi addini an ba shi tarbiyya an ba shi mutunci da kamewa bin Allah da annabin Allah amma wallan yar dukkullahu malan Allah bai bashi dukiya ba talaka ne amma mai bin Allah an gane ma'aikin Allah ya ce fa kuwa sadiqun niyya yana da kyakkyawan niyya yana cewa ina ma da Allah zai bani dukiya ai da na yi aiki irin na alhajiwa ne wannan yan gurbuwan din nan aikin alkhairi ma'aikin Allah ya ce fa ajruhuma sawa shi ma wannan yana da lada irin na wancan illa kudin ne ba a bashi ba ga talauci ga kyakkyawan niyya mun gane kullun yana da burin da zai samu kudi zai aikin alkhairi irin na mutumin kirkin can mai kudi an gane ko to wannan ladan su daya tutan su daya a rango ba alkiyama to sai kuma mutum group 3 kenan nau'in mutane na uku sune wanda Allah ta'ala yakan ba su madudun dukiya Allah ya azurta su da dukiya amma bai azurta su da addini ba da haka zaka cimma ɗayan su ya habitu fi malihi bi ghairi ilmin la yattaqi fiki rabba wala yaslu lillahi rahima zaka zo ka cimma wannan mutum baya kula da dokokin shari'a wajen kashe kuɗi shi tunda dai Allah ya bashi kuɗi to zai kashe wa mashaya kuɗin ya kashe ma mawaƙa kuɗin ya kashe wa duk wani aiki na rashin tarbiyya zai kashe ma karuwai ya kashe ma mutanen banza kuɗaɗa ya kashe kuɗin shi a banza da wofi ba ta da kula a ina ne Allah ta'ala yadda in kashe kuɗi na, a ina ne bai yadda ba ba zai kula da wannan ba ma'aikin Allah ce kaga wannan ya fi kowa lalacewa to sai na ƙarshe cikin guruf ɗin mutane akwai wanda duk aka masa ɗaurin minti ba addinin ba addaulu ba addinu ba addaulu sai ka cin mashi gashi dai zindigi talaka na gambo mai waƙan ɓarayi ko yana in kana zindigi talaka gashi talaka bai da komi sannan a ɗayan gefe kuma bai da addini za a ga gashi fa aikin gini yake yana shan wahala yana ɗaukan kwangire yana hawa saman bene ya hau da ƙyar ya sako da kyar amma kuma wallahi an kira sallah ba zai je ya sallah ba wani ma fensin ɗin masallaci ake lebura ne suna fensin ɗin masallaci amma aka kira sallah a masallacin ko ba su je sun sallah ba sai ga hamba gari ba sa haɗa gaba ɗaya gashi dai yana aikin wahala amma kuma za a kira sallah ba zai je ya sallah ba shine wanda ba a bashi dukiya ba kuma ba a bashi addini ba kullum ma burin shi shi ba za samu dukiya wallahi za a yi baja-baja ne kawai kawai samu kudinka kawai ka kashe kawai ba ruwan shi in ka samu kudinka kawai ka kashe a aikin banza Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to jama'an musulmi kun ji yadda al Sa'ad ya fassara wannan aya ya Allah ramma ya karanta mana a kanta kuma za mu kwana in Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu tashi kanan nasu ummatan wahidatan insha Allah subhanahu wata'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika wa min na ma tuballighuna bihi ila jannatika umatti inna allahu bi absarina wa asma'ina abadan ma abqaytana واجعل كل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم عليك بالخاطفين اللهم عليك بالخاطفين المختطفين اللهم أنقذ المختطفين من يد الخاطفين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من شر الخاطفين ونعوذ بك من شر المختطفين اللهم إنا نعوذ بك من شر القنبليين ومن شر المنفجرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أصمنا في ديارنا وفي شوارعنا وفي طرقنا اللهم أصم ولايتنا ولاية كشنا اللهم معصم في حارتنا shi ma najeriya jira mutuka ya rahamar rahimin ya rabbal alamin Allah kun mafa zaulata na daulata najeriya Allah kun munkar wa tanhaakum wa tanhaakum 'anil munkar ya rabbal alamin Allah kun